inna lillahi wa inna ilaihi raji'una na san duk wanda yake kallo na da yawan ku kun san wannan mutumin da yake wannan hoton wanda suka san shi da wanda ba san shi ba sunansa Aminu J Town dan uwan mu ne kuma abokin mu ne a social media ba dade ba mun samu labarin cewa wasu hukumomi sun kama shi a garin Abuja amma ba a san wayannan hukumomi bane abin da yake faruwa da yawa daga cikin ku da sun san wane ne Aminu J Town da tsohon mawaki ne kuma duka majoritin sa da yake yi kamar yadda ya fito ya bayani kuma ya kara nuna wa mutane irin wakoki ne wanda da ba su dace ba waƙoƙi ne akwai zagi a ciki akwai cin mutunci akwai waye haka dai duk musulunci baya son kalar wakokin da yake da sauran abubuwan da yake yi to a wannan lokacin yayi waka ya zagi shugaban ƙasar Nijar sosai a wata waƙarsa lokacin yana dab da irin abubuwan da yake yi cikin ikon Allah da taimakon Allah sai Allah ya shirye shi kuma ya nuna masa gaskiya dan haka ya tuba ya daina yin harkar waka baki daya sannan bayan ya daina yin harkar waka ma ya dauki harka mai kyau ita ce taimakon al'umma duk wanda ya san Aminu Jetawun kuma ya san account ɗinsa a TikTok akan taimakon al'umma da ɗora su. har banin ɗin akawun ɗinsa an yi amma bai daina ba babu wani dan tiktok da nake tunanin zai iya sadaukar da akawun ɗinsa akan aikin al'umma da kuma taimakon su kamar yadda Aminu J Tawun ya yi shi dan adam ne already yana kuskure kuma yana yin daidai ya yi kuskure a baya da haka da fara duk jama'ar Nijar wayanda wayannan abubuwan ya shafa muna matukar ba su al'umma su da kuma hukumarsu sannan muna addu'a ga abokin mu Allah ya fidda shi sannan duk wanda ya ga wannan bidiyon muna roƙonku da kuma sa addu'a ta alkhairi saboda mutum ne ya dawo mutumin kirki kuma kuma yana iya bakin kokarin sa ya taimaki al'umma shi ba annabi bane ba sahabi bane dan haka zai kuskure kuma zai fadi ba daidai ba yanzu haka yana yaki da wasu mutane kuma suna kokarin su cutar da shi ta kowace hanya domin ya faɗi gaskiya domin ya faɗi abin da ya dace daman wannan shine da haka daga karshe daman duk wanda ya riko da hanyar turbar daidai ko kuma ya riko da hanyar musulunci wannan shine ƙarshen sa daman muna zamanin da duk wanda zai yi aiki na Allah ko kuma zai aiki tsakanin da Allah ko zai yaki abin da ba daidai ba sai ya fuskanci abin da ya fi na je Jetawun ma to don haka muna roƙon Allah ya fito da shi lafiya sannan mutanen da yawa ba daidai ba muna roƙon su yafe masa musamman hukumar Nijar da kuma 'yan Nijar baki ɗaya wa'anda ba su fahimci ma abin da ya faru ba wannan shine abin da ya faru muna godiya sosai Allah ya kawo mana shi kuma ya dawo mana da shi lafiya